يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن شهر رمضان شهر أوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار في حديث سلمان الفارسي الذي خرجه ابن خزيمة فبموجب هذا الحديث نتأمل وإياكم قليلا من الرحمات التي تتنزل في هذا الشهر ولعل الله تبارك وتعالى من فضله وإحسانه وتوفيقه يوفقنا برحمة من da إنه ولي ذلك والقادر عليه يقوى مسلمي kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labari cewa wannan wata na azumi wata ne da farkonsa rahama ce tsakiyarsa kuma

lórí àwọn àwọn ìyàwójẹ nígbẹ́ láàrin bí àti gbogbo olùgbọ́rọ̀ lọ́rọ̀. Ànábì sàlálà àdásánà ní ẹ̀rí ìwà ìwà àdán àkọ́kọ́ mẹ́wàá bẹ̀ ìkẹyẹ látọ̀dọ̀ náà bá lára mẹ́wàá tààrin àforíjì ọlọ́ọ̀bá ni mẹ́wàá ti gbẹ̀yìn òun náà ah, daga cikin

ọmọ ìyá ní Islam wọ́n ní bá rí oṣù yìí dáadáa kálíbà Musulmi yana azumi da rana tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana. Musulmi yóò láti lọ títí ó fi yàtọ̀ tí ó

ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta mana yin dukkan abin da zai janyo mana sha'awa a lokacin da muke azumi So to duk wanda ya hannu ya zanto bai yi abin da zai janyo masa sha'awa ya karya masa azumi ba to ubangiji subhanahu wata'ala zai saukar da rahama a kansa bákan náà gbogbo wata wá bá manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa duk wanda yake yin azumi kada ya yi magana wacce take motsa sha'awa kada kuma ya yi abin da yake sabo ne kuma ko da zaginsa aka yi kada ya rama ya ce azumi nake Gbogbo ọmọ ọmọ àjọ bákan náà ká sọ táàbù tó ọlọ́run to duk lokacin da mutum ya bar abin da ransa yake so ya yi abin da Allah yake so to makomarsa ita ce aljanna ààrẹ àti ẹ̀ńkọ̀kọ́ ìfẹ́ ọkọ tọ́tẹ̀ láti ọ̀nà ọba látara tí wọ́n bá tó ní kọ́ gbà á ó sọ àwọn akọ́nikọ́ oṣù Ramadan náà ìlú ìlú ẹgbẹ́ Allah yana cewa fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya yi aikin da zai haɗu da ubangiji lafiya kuma ya hana ransa abin da take so ya ba abin da Allah yake so to makomarsa ita ce aljanna ruwa tsara raka ni gurbe zama rabu fenu rele tó gbé àgbọn kan sílẹ̀ tó tẹ̀lé tí wọn náà bá pa láṣẹ òsì tí ó jẹ́ ìpínlẹ̀ ẹ̀rú bẹ́ẹ̀ òun náà ẹ̀ka gbàgbà náà. so wannan ɗaya daga cikin rahamar ubangiji da suke sauka a cikin wannan wata kenan wọ́n yà àkọ́kọ́ nǹkan tó lọ bá láti sọ àmàdáǹkalẹ̀ fún wa nìyí látara tó bá jẹ́jẹ́ fún wa. an ɗora wa mutum nauyi kuma ya ɗauki nauyin. wọ́n wani sí ẹ̀rọ tó fi lé wa lórí bákan náà àwọn Rama ta biyu kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan sassauta wa mutane a al'amura na rayuwa. Bákan talaka Allah ya umarci masu kuɗi su ciyar da shi a watan Ramadan. A watan Ramadan kuma ruwa na kamar da sai mai kuɗi ya ciyar ya samu aljanna. Shi kuma talaka a ciyar da shi a sakamakonsa a samu aljanna shi ma ya samu aljanna. Ba ta yi yanzu ne, ko ba ba ba, ba ba ba ba ba saboda a addinin musulunci ka'ida ce duk wanda ya taimaka wa wani ya shiga aljanna to shi ma zai shiga aljanna ta hanyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakiyarsa kuma gabara ce daga zunubai

amin shi yasa ya tabbata a shari'a cewa dukkan wanda ya azumi dan Allah sai kuma ya mutu a daidai lokacin da yake azumi zai shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na'am duk wanda ya ciyar da mai azumi ɗaya to wannan ciyarwar ta zama sakamakon gafarta masa zunubansa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ‘yan tashi ba zai shiga wuta ba. wannan ya tabbata a cikin hadisin Salman al-Farisi kuma sai akwai suka ce ya rasu Rasulullah ai ba kowa ne yake da abin da zai ciyar da mai azumi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu annabi sallallahu alaihi wa sallama

shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku nemi tsari da wuta ko da da tsagin dabino ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta kuma kuna ba ga kai da dabino ne to muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya karfi tuban mu ya sanya mu a cikin aljanna ita ga da farkon da ku shi abu ku ba sai wa ko ba ba ko ka tinga sai ba sai su za mu zauna kuma mu tashi mai hudu ba ta biyu الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من شهر يكاد الله تبارك وتعالى يغفر يغفر لجميع أهل الأرض من شهر رمضان ولذلك فأكثروا فيه التوبة لله عز وجل لعل الله تبارك وتعالى يتقبل توبتكم ينقوى مسلمي حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا باب لاباري تيوى باب ونوتا دا الله يكي kusan gafarta wa kowa a duniya irin watan Ramadan. Ayyawa ya yi matsala, annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku sake ku dinga aikata laifuka da za su iya halakar da ku. domin komai yawan ibadarka in dai kana aikata laifuka, to baka san da me za a cika maka bashin za zaka mutu ne lokacin da ka gama aikata laifi ko lokacin da ka gama ibada wani komai ya yanzu yanzu àyàfi máa máa ní ẹ̀ka bá wọn pa ìṣòye ìgbìyànjú yìí torí pé ní ẹ̀ka bá ṣe ìgbìyànjú tó ń gbìyànjú sí gẹ́ẹ̀sì tó tún wá rẹ̀ ẹni tó tún lé fún ẹgbẹ́ rẹ̀ torí pé àsìkò tá à ń dẹ́sẹ̀ yìí àsìkò náà ládá ti pọ̀ pa wá. ibn abi shayba ya rawaito hadisi daga abu burda kama àwọn àyẹ̀sáájú ọgbà àti ìwà alábọ̀dọ̀ àbúrúbà. abu burda dan abu musa al-ash'ari. yake cewa lokacin da babanmu ya zo mutuwa abu musa al'ashari abu musa al'ashari ya ci baba idan ya suma ya farfado sai ya ce ‘ya'yana ku tuna wani mutum mai biredi mai gurasa ẹ̀yin ọmọ mi ẹlẹ́sẹ̀ arákùnrin kan tí máa ń polówó búrẹ́dì sai suka ce baba wane ne mutum mai gurasa sai ya ce wani mutum ne da aka yi shi a cikin bani isra'ila a lokacin yana bautar allah tsawon shekara saba'in kullum yana masallaci baya fitowa sai so ɗaya a sati gbogbo ba ni máa bẹ nínú ilé nínú a ọlọ́run àfi ẹgbà ilé ọmọ náà ni máa jáde ní aláàrin ọ̀sẹ̀. wata rana da ya fito sai shaitan ya nuna masa wata mace sai ta yi masa kyau sai ya zina da ita na kwana bakwai. ní ọjọ́ kan ìbákan ọkàn bàbá yìí ó fi ara rẹ̀ kan mara lè tán pé bàbá ìgbà ara rẹ̀ ṣe wàsáì ní ọ̀sẹ̀ kan. to sai kuma ya tuna cewa ya saba wa Allah sai ya fita yana ta kuka duk sanda ya tafiya ku ɗaya biyu sai ya faɗi ya yi sujjada yana neman gafarar Allah yana ta tafiya har ya gaji sai da ya shigo cikin gari to sai ya tarar da wa'yansu mutane su goma sha biyu dukkan su talakawa ne miskinai to akwai wani bawan Allah da yake kawo musu sadakar gurasa ko biredi guda goma sha biyu kullum kowa ɗaiɗai. To ranan nan da wannan yazo sai suka zama su goma sha uku sai aka kawo biredi goma sha biyu sai ɗaya bai samu ba. Bai kawo ba bai biredi mẹ́tàlá, wọ́n bai biredi méjìlá wa kuma báyìí, zai zo ya wa àwọn méjìlá wa ne ne ko wá ní Sai aka ce a duba ko wani ya karbi guda biyu ya karbi double biredi. Wani kuma ba ya ne kan ba méjì ko ne suka ce kowa ɗaya ya ɗauka an manta cewa wani ya zo an zama goma sha uku ta to wannan bawan Allah mai tuba wanda yake bauta tsawon shekara saba'in sai ya ga wannan yana kuka ba shi da biredi sai ya ɗauna sai ya ce na baka sadaka fi sabilin lahi bayan da ya karɓa sai ya daina kuka ya ji daɗi abu musa al ya ce sahabi abu musa al-ash'ari ya ce abu musa al-ash'ari sahabi ne na to nan take sai wannan mutumin ya mutu

sai aka ga wannan fasadin na kwana bakwai ya fi nauyi ya rinjayi wannan ibadar ta shekara saba'in za a tafi da shi wuta kenan. nan sai Allah ya aiko mala'ika. sai aka ce a duba a gani wani aiki ne last aikin da ya yi sai aka ga cewa sadaka ya bayar ta biredi guda ɗaya ƙarami sai aka ce a auna biredin da kuma wannan zinar ta kwana bakwai a ga wanne ya fi sai aka ga wannan biredin kuma shi kuma yarin jayi wannan zinar ta kwana bakwai sai Allah ya ce a shigar da shi aljanna to kun ga yan uwa ba ka san me za ka yi ya zama shi ne aikinka na ƙarshe ba kuma menene Allah zai karɓa a cikin ayyukanka gbogbo ẹni mo ti gbogbo ẹni tí ń ṣe sìnà gbogbo ẹni tí ń èlé láti ká kun ga sallar shekara saba'in amma kuma zina kwana bakwai ta bata sallar shekara saba'in amma ga gurasa yar kaɗan ita kuma ta zo ta fi zina kwana bakwai a wajen Allah. saboda haka ‘yan uwa ku yawaita yin ayyuka na alheri a watan ramadan ba ku san me Allah zai karba a cikin ayyukan ku ba. masu ƙarfi da arziki su taimaka wa marasa ƙarfi. kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala mata su kiyaye jikinsu da tsaraicinsu a daina yin gulma da cin naman mutane a daina zage-zage da ƙarya dinga zuwa sallah a masallaci akan lokaci masu kuɗi su fitar da zakka muna roƙon Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya muna fatan Allah ya yafe mana kusakuranmu gaba ɗaya kuma ku sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yawaita salati a gare na ranar juma'a saboda in kun min salati ana tashi na a gaya mu to da ta ta in kai ɗaya Allah zai maka goma ba wanda ya san kuma girman salatin Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيتا ولا مبتلا إلا, إلا عافيتا ولا مجاهدا إلا نصرتا ولا مختبرا إلا أنجحتا ولا حاجة من أوائل الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق أميرنا بما تحبه وترضاه وخذ بناصيته إلى ما فيه البر والتقوى وصلاح العباد والبلاد اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا تابع اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير النجاة وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا اللهم إنا نسألك الهدى من اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزيركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله